Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 25 ga watan Agusta. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Yanzu gwamnatin Najeriya ba ta da shakku akan cewa Abubakar Shekau madugun kungiyar Boko Haram ya mutu. Duk da matsin lambar da ake yi daga gida da waje, shugaba Joe Biden na nan akan bakansa game da wa'adan kammala kwashe dakaran Amurka daga Afghanistan. 'Yan Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun ciyar da wasu muradan shugaba Joe Biden gaba a jiya Talata. inda suka amince da wani kudirin kasafin dala tiriliyan uku da dubu biyar. Kanin labaran kenan. To ko menene tasirin harin da 'yan bindiga suka kai jami'ar sojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna Najeriya? Har za mu shiga sassanin da sojoji suke horon ɗaliban suna ce sun rena ma wato 'yan tsaron ne. Me su kuma sojoji a Jos suka yi bayan da 'yan bindiga suka hallaka 'yan sanda uku? Suka bi cikin daji har suka kashe dukkan su wayannan masu garkuwa da mutane su shida suka kwato kuma wayannan bindigogi da suka karbe a wurin jami'an sanda sannan kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran yanzu gwamnatin najeriya ba ta da shakku kan cewa abubakar shekau madugun kungiyar boko haram ya mutu watanni uku da suka wuce ne rahotannin mutuwar shekau suka bayyana inda suka ce an kashe shi a wani ba ta kashi da ya faru tsakanin 'yan bangaren sa da kuma bangaren 'yan kungiyar ta'addan iswap a dajin sambisa duk da cewa da farko an yi ta shakku a kan bayanan jami'an najeriya yanzu sun ce akwai ƙanshin gaskiya a rahotannin. A matsayinmu abin da za mu ce shine an ba da rahoton mutuwarsa kuma ya mutu a cewar ministan yada labaran Najeriya Lai Muhammad a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi a yammacin ranar Litinin. Ya kara da cewa duba da rahotannin da ke fitowa daga sansanin 'yan Boko Haram ɗin da kansu da kuma rikicin da ya biyo bayan fafatawar da kuma yadda dubban 'yan Boko Haram ke ajiye makamansu a kwanan nan. Ina gani za a iya cewa lallai ya mutu. ba mu dai sake gani ko jan bayyanar abubakar shekau ba duk da matsin lambar da ake yi daga cikin gida da kasashen waje na tsawaita lokacin kwashe sojojin amurka shugaba joe biden na nan akan bakansa game da wa'adin ranar 31 ga watan agusta na kammala kwashe dakaran daga afghanistan gwamnatinsa za ta kawo ƙarshen shirin kwashe amurkawa 'yan afghanistan da 'yan wasu ƙasashen daga afghanistan ɗin kafin cikar wa'adin don ba da damar kwashe dakaran amurka da kayayyakin soja a cewar fadar white house biden ya ce daga jiya talata da rana amurka ta kwashe mutane bakwai tun daga ranar 14 ga watan agusta amma ya yarda da cewa kammala aikin kwashe jama'ar zuwa wa'adin da aka sanya ya danganta ga haɗin kan da 'yan taliban suka bada wajen barin mutanen zuwa tashar jiragen sama. ya kara da cewa ya buƙaci ma'aikatar tsaron pentagon da ta harkokin wajen amurka su samar da wasu shirye-shirye akan abubuwan da ta yiwu su faru amma babu tabbas don daidaita tsarin aikin idan ta kama 'yan democrat a majalisar wakilan amurka sun ciyar da wasu muradan shugaba joe biden gaba a jiya talata inda suka amince da kudirin kasafin dala tiriliyan uku da biyar don shirye-shiryen kara marasa karfi daga talauci a kasar. 'Yan majalisar sun kuma amince za su kada kuri'a a wata mai zuwa akan kudirin inganta ababen more rayuwa na dala tiriliyan daya don gyaran hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace da kuma inganta karfin intanet. Kudirin da 'yan majalisa 220 suka amince da shi 212 kuma suka yi akasin haka ba shine matakin ƙarshe ba wajen sa hannu a dokar. amma hakan ya nuna cewa 'yan democrat da ke da rinjaye da kaɗan a majalisar wakilai da ta dokokin ƙasar ta yiwu nan da makonni masu zuwa a iya zartar da kudurin kasafin na shirye-shiryen alkawalan da biden ya yi a lokacin yakin neman zabensa a shekarar 2020 An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji inda aka kwana bayan da 'yan bindiga suka bugi kirji suka kai hari jami'ar sojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna Najeriya inda kamar yadda aka ji a rahotonmu na yammacin jiya suka kashe sojoji biyu suka kuma sace guda. abubuwan da suka biyo baya sun hada da jawabin shi kansa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya hassan mai na kaina gare ka uh, Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan eh, General Loke Rabo ke magana kan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kai a babbar makarantar horas da hafsoshin sojojin Najeriya wato NDA da ke Kaduna. inda yake cewa ko da yake 'yan bindiga daɗi ne suka kai wannan hari kamar a ce 'yan fashi ne suka afkawa gidanka shiga cikin makarantar sojoji a wani salo irin na 'yan bindiga matsala ce wacce muke ɗaukar mataki a kai kuma kwanan nan za mu yi wa tufkar hanci duk da yake duk wani kalubalen tsaro abin damuwa ne ga kowa da kowa abin kenan ma da sa yanzu muka kara jan ɗamara don kawo ƙarshen wannan hauka. A baba nan da 'yan bindiga daɗi a Najeriya na cin karansu ba babbaka inda suke kai hari tare da kashe sojoji a sassa daban-daban na ƙasar. A 'yan watannin baya 'yan bindigar sun kashe sojojin Najeriya goma sha ɗaya a jihar Benue da kalin wasu sojoji guda goma a marban Udige da ke jihar Nasarawa. Kana kuwa 'yan tsakanin nan ma sun kashe wani jeneral ɗin sojan Najeriya a jihar kogi sannan sai wannan farmaki da suka kai a makarantar soji mafi girma a najeriya inda suka kashe hafsoshi guda biyu kana suka yi awon gaba da guda ɗaya al'amarin da tsohon babban hafsa a rundunar sojan najeriya major general yakubu usman ke bayyanawa da cewar ai wannan reni ne ga sojoji ni dai yadda na ga abin wato wayannan 'yan ta'adda ɗin ba a hukunta su yadda ya kamata kuma ba a kai masu hari tuma yadda ya kamata akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda su inda kuma za a je a same su a fatattake su sannan kaga za su ji tsoro yanzu za to sun samu karfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma har za su shiga sansannin da sojoji suke horon ɗaliban suna ji sun raina ma wato jami'an tsaron ne shi yasa suke wannan abubuwan. to kaman general a kalma ɗaya ko biyu menene abin yi abin yi shine a har masu a fatattake su kuma a hukunta su an kama su ana kama su amma ba taba jin hukuncin da aka taba yi ma wani ba shi ma da yake sharhi akan al'amarin masanin tsaro dr yahuza ahmad geso ya ce akwai matakai da ya kamata a kara dauka domin kawo karshen wannan aika aika a tabbatar da cewa wato an samar da kayayyakin aiki na tsaro na zamani waɗanda hukumomin tsaro za su yi amfani da su wajen gano da zakulo inda waɗanda masu aikata waɗannan laifuka suke kuma a ɗauki matakin ba sani ba sabo a yi amfani da hanyoyin da ake tattara bayanan sirri su zama wato waɗansu abubuwa ne waɗanda ake yin dabaru iri-iri wanda wannan kalma ce kuma sako ne nake aikawa ga hukumomin tsaro saboda ba abu ne da ya kamata mu bayyana shi a kafafen yaɗa labarai ba to amma dai tsarin yadda ake tattarawa da kuma aiwatar da amfani da wato bayanan sirri ta fuskar tsaro gaskiya akwai rauni matuƙa gaya Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. Dakaran Kurdawa da ke samun goyon bayan Amurka a Siriya sun ce suna da damuwa sosai akan yawan hare-haren jiragen sama marasa matuki na Turkiyya akan kwamandojinsu a arewa maso gabashin Siriya. An samu rahoton cewa Turkiyya ta kaddamar da hare-hare ta sama da yawa a makon da ya gabata, ciki har da wasu da yawa na jirage marasa matuki a wuraren dakarun SDF, wato sojojin haɗin gwiwar da Kurdawa ke jagoranta da suka zama manyan abokan hulɗa Amurka a yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. Turkiyya dai na kallon dakarun SDF da NYPG da suka fi yawa a cikinsu a matsayin wani ɓangaren kurdawan ƙungiyar PKK da ke zama Turkiyyar. wato kungiyar mayakan da amurka da turkiyyar suke kallo a matsayin 'yan ta'adda ko da yake amurka na bambanta tsakanin kungiyoyin kurdawan biyu shawan dawish mai magana da yawon gamayyar sojojin manbej da ke da alaka da sdf ya ce turkiyya ta zafafa kai hare-haren jiragen sama marasa matuki akan wuraren sojojinsu a kwanan nan a fadin arewa maso gabashin siriya a wurare kamar kobani teltemer da kuma a baya-bayan na a kamishli jiya talata babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa a amurka ya ce ta yiwu amurkar ta iya shawo kan annobar covid-19 zuwa farkon shekarar 2022 idan aka samu cikakken amincewa akan karin rigakafin cutar. Dr. Anthony Fauci ya yi waɗannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da kamfanin rigakafin Pfizer ya samu cikakken amincewa daga hukumar abinci da magunguna ta Amurka mai yiwuwa idan aka samu cikakken amincewar gwamnati akan rigakafin kamfanonin moderna da johnson johnson nan da makonni masu zuwa da kuma yiwuwar samun izinin ba yara rigakafin a kakar bana fauci ya ce za mu iya shawo kan lamarin har yanzu amurka ce ke ci gaba da zama a gaba a kasashen duniya wajen masu kamuwa da cutar coronavirus da kusan mutane miliyan 38 da mace-mace 630 a cewar cibiyar binciken jama'ar Johns Hopkins. Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya inda 'yan bindiga shida da 'yan sanda uku suka kwanta dama a wani kazamin ɗauki ba daɗin da aka yi a wani ƙauyen da ke ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Filatan Najeriya. Zainab Babaji gare ki. 'Yan ta'adda shida ne rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta hallaka yayin da jami'an 'yan sanda guda uku suka rasa ransu a wani artabu da bata gari a yankin bai da ke karamar hukumar Mangu a jihar Plateau. Kakakin rundunar Special Task Force a jihar Plateau Manjo Ishaku Takwa ya ce rundunar ta samu kiran neman agaji ne daga jami'an 'yan sandan na musamman da ke binciken masu laifi. A lokacin da suka je bincike 'yan bindigar suka auka musu suka kashe 'yan sanda uku suka kuma arce da makamansu. rundunar sojojinmu da suke mangu sun samu labarin cewa wayannan 'yan sanda masu farin kayan sun zo su yi binciken su a wannan wurin saboda ana gani akwai inda wayannan mutane suke boyewa suka yi arangama har suka kashe a cikin su mutane guda uku sai sojojinmu tare da DPO na wannan wurin suka bi su cikin daji har suka kashe dukkan su wayannan masu garkuwa da mutane su shida suka kwato kuma wayannan bindigogi da suka karbe a wurin jami'an 'yan sanda. Wani yanayi ake ciki a wurin? Major General Ibrahim Sallo Ali shi ma ya aika musu da sako wa sojojinmu mai ke wurin da sauran masu tsaro cewa su tabbatar da cewa dukkan nagidin sun sake dubawa domin su gano makoyansu sannan su tabbatar kuma sun yi clearing nasu daga wannan wurin. Kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato kenan Manjo Ishaku Takwa. Yankin na Boy ya sha fama da ayyukan 'yan bindiga wanda hakimin yankin da Gabriel Gusat ya ce ya kamata a girke musu rundunar tsaro. to an dare ana samu security challenges a wannan wurin ina ganin wannan shekarar ne ko shekarar ta wuce an zo an kashe police guda uku ne a wurin kin gan da ya kamata a samu ko kaman irin mobile barrack ne ko wani substation na security mai na wurin me kuke yi don jan hankalin mutane musamman ta yadda za su fahimci irin wannan bata gari kuma su ba da rahoto kin ga da mu da su fulani muna zaman lafiya ana kiwon ba wani damuwa ba Sai dai damuwar mu shine batan garin suna zuwa kaman baki. to muna karfafa cewa Jison da suna zuwa gina suna zuwa ka tabbatar da fakin. Ganin yadda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a faɗin Najeriya ya sa shugaban ƙungiyar da ke kare wa al'umma 'yancin su wato Defenders of Freedom Initiative barista Yakubu salibawa ya ce doka ta ba jama'a 'yanci su kare kansu don haka ma suke goyon bayan furucin gwamnan jihar Katsina kan batun kare kai. Masifa ce annoma ce bala'i ne hau mana ƙasar nan don haka gwamna jihar Katsina mai girma Alhaji Aminu Bello Masari kiran da yake mun ba bashi gwan ba kuma muna ƙara tsokaci a kai muna cewa ya jajirce ya ci gaba kuma jama'a su tashi su kare kansu. A dokance eh, mutane suna da hurumin su nemi makamai da za su kare kansu. Ba muna magana a jiya ɗauko manyan makamai ba. A wanda doka ta basu dama. Yanzu misali don ka ɗauki adda amma ko bindiga ma akwai inda za ka samu laisin ka bi ka'ida ka samu laisin kare kansu da za su yi za su yi karkashin doka Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato dai ta buƙaci jama'a su yi amfani da lambobin wayarta sifili takwas ɗaya hudu tara sifili sifili sifili sifili tara ɗaya da kuma sifili takwas sifili biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya uku tara don neman ɗauki a duk lokacin da suka shiga yanayi na rashin tsaro. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. taliban ta sake karbe mulki a kasar afghanistan shekara ashirin bayan hamɓarar da gwamnatin su a kasar ko menene tasirin haka ga siyasar duniya a jihar niger da ke arewacin najeriya tsugune bata kare ba kan rikicin shugabancin jam'iyyar adawa ta pdp da ke mulkin jihar wanda aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama Jama'a Assalamu alaikum. A farkon makon nan ne kungiyar Taliban mai ra'ayin addinin Islama ta sake karbe mulki a kasar Afghanistan bayan shekaru ashirin da hambarar da gwamnatin kungiyar a karkashin shugaba Mualla Muhammad Umar. Kasar Amurka ce ta jagoranci yakin da aka gwabza na tsawon shekaru tare da haɗin gwiwar dakarun tsaron NATO da wasu mayakan sa kai na Northern Alliance wanda ya hambarar da gwamnatin Taliban ɗin a shekara ta 2021. bayan tsawon shekaru ashirin da sojin amurka suka kwashe a kasar ta afghanistan gwamnatin ta amurka ta yanke shawarar kwashe dukkan dakarunta da ke kasar biyo bayan kula yarjejeniyar zaman lafiya da taliban duk da yake dai ba a sami kai karshe a yarjejeniyar ba to sai dai bayan kimanin kwanaki goma da kwashe rukunin karshe na sojin amurka a kasar mayakan na taliban sun yunkura inda ba tare da wani aiki ba suka sami kwace iko da fadar shugaban kasa a kabul babban birnin kasar a yayin da kuma shugaban kasar ashraf gani ya arce daga kasar to ko menene tasirin wannan lamari ga siyasa da kuma diplomasiyar duniya tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a da siyasar ƙasa da ƙasa barista mai nasara ibrahim umar to wannan ba wani abin mamaki bane ba domin gwila ce ta diplomasiyar duniya kuma kowa ya riga ya sani shekara ashirin san ana neman na 21 tun da gwamnatin amurka ta shigo harkokin katsalandan na kasar afghanistan ba ma kasar afghanistan ba kusan duk kasashen da ta shiga da afghanistan da iraq da iran da syria a yanzu da kasashen su libya da sauransu duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zarge-zargen da suke yi bai zama gaskiya ba abubuwan da suke zargin mu'amar gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba abubuwan da aka yi zargin saddam hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu da sauransu har yanzu ba a ga ya tabbata ba duk zargunan da aka yi akan osama bin laden har yanzu ba a ga tushe ballantana makama ba wato duk yaƙi wanda yake yana tattare da aƙida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu ba abu ne da za ka iya yin nasara a kan shi ba diplomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar akwai fanni na yaƙi akwai fanni na akida akwai fanni na ah, siyasa akwai fanni na tattalin arzikin ƙasa akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata ƙasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili to duk da haka ita kasar afghanistan mutanen kasar ba da goyon bayan su aka shigo musu ba ba da goyon bayan su aka kori mula umar ba aka kori rundunar shi aka kuma zo aka kafa wannan eh, shugabanci tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu abin da amerika take yi shine koya ma sojojin kasar afghanistan yaƙi yadda yake za su bijire su fi karfin duk wani yunkuri da za a yi da sunan islama to amma shekarun da 21 da suka yi suna yin wannan abu sai gashi da fitarsu a cikin kwana goma Ah, Allah ya ba waɗannan mutane nasara sun yi watsi da ba wai ita kanta Amerikan ba har gwamnatin shi wannan shugaban. Duk lokacin da aka zo aka shiga Kandahar a yadda ma su shugabannin kasar garin Kandahar suka fito a wannan gunduma suka nemi a yi maslaha suka miƙa eh, ƙasa garin gaba ɗaya ko kuma gunduma gaba ɗaya a salin alin suka roƙi a yafe musu su kuma da yadda sojojin ƙasar suka rika ɓoyewa a ƙauyuka da kwararo-kwararo suna ɓoyewa suna gudun sojojin afghanistan to tun a nan wurin shi kanshi shugaban ƙasa ya ga alama ya yi tsalle ya gudu ya bar kasar shi kaga ya nuna kenan amerika ta isa ta iya kare shi ba amerika dama abin da ya kawo ta abin da ya kawo ta ta yi ta gama kwantiragi ne da alkawari da aka yi na shekara ashirin kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yadda suke da bukata sun kuma tafi kuma kamar yadda na ce amerika takan saurin mancewa da tarihi kaga ai kasar rasha ita ce ɗaya daga cikin ita ce kasa ta biyu da ta tsalle ta amince da wannan juyin juya hali da aka yi afghanistan ta kuma yi na'am da wannan sabon shugabanci na juyin juya hali a kasar afghanistan rasha ta ba da goyon baya a ah, china ta ba da goyon baya ita ce ma farko da ta ba da goyon baya akwai kyautar zaton akwai haɗin kan a kasar iran wadda take makwabciyar kasar afghanistan daga yammaci da kuma ƙasar pakistan wadda ita ce kasar e, uwar afghanistan daga gabashin bangarenta sannan kuma muna sa ran a samu ƙasashe kamar kasar korea ta arewa sauran kasashe kamar iraki eh, duk waɗannan ana tunanin za a samu haɗin kansu da goyon bayansu wanda idan an samu haɗin kansu da goyon bayansu to muna kyautar zaton ah, za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiyar duniya domin waɗannan ƙasashe idan suka haɗa kansu suka dunkule idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta majalisar ɗinkin duniya akan harkokin tsaro to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa ah, wannan mutane suna da goyon baya na manyan-manyan ƙasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta kuma bayan nan akwai barazana da za ta taso wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na ƙasa amerika da kuma yammacin duniya yake durkushewa a lokacin da kuma ƙasar china take neman haɗin kan sauran ƙasashen asiya da kuma gabashin duniya to saboda haka china ta yi ma fintin fintinkau kuma amerika da isra'ila za su fuskanci ƙalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin juya halin zai taso da shi. duk da yake dai jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta ayyana barista tanko beji a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a jihar niger ba ta kare ba a rikicin shugabancin jam'iyyar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama tsakanin bangarorin shugabannin jam'iyyar a jihar hakan na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan bangaren injiniya muktar suka ce sam ba su amince da zaben shugabancin jam'iyyar ba. ta bakin mai magana da yawon bangaren alhaji sani farin doki gaskiya ba mu gamsu da yadda aka gudanar da zaben ba saboda zaɓe ne wanda ya zama bangare guda in a lokacin ma da aka gudanar da wannan zaben an riga an yi closing secretariat to ta ina aka samu wa'annan letters da aka yi sending akwai letters din da shi shugaban jam'iyya na ƙasa shi kamata ya sani wannan letter to ba a yi ba ya kamata a samu local organizing committee da yake daga bangare biyu bangaren su da bangaren mu za a samu mutane da za su yi local organizing committee to da bangaren mu babu wanda ya participating a local organizing committee da aka zo kuma maganan turo leta na contest ya kamata kowane ɗan takara a tura shi takarda daga hukumar ah, gudanar da zaben cewa shi wakili ne yana cikin wanda zai zama ɗan takara a ji kuma daga bakin shi ko zai yi wannan takaran ko ba zai yi ba za a turo mai takarda shi kuma zai replying ma jam'iyya cewa ya accepting zai participating a wannan takara ba a yi wannan ba ya kamata kuma ya kasance su an turo takarda daga national an sa committee na zaɓe na tantance 'yan takara. To sai dai sabon shugaban ya musanta dukkan zarge-zargen. Zabe dai da aka yi amina an yi a fili kowa ya gani kuma kuna wurin an yi zabe zabe kuma ya yi kyau delegates sun zo daga ward ward 274 daga local government 25 an bi ka'idoji da ward jam'iyya ta shimfiɗa a bi an kuma yi lami lafiya na kuma gamsu. mene ne kasa gaba bisa la'akari da akwai waɗanda yake suna da adawa ka zama shugaban pdp na a jihar to ita shugabanci tun da ma haka ta tanada ba inda za ka yi a ce kowa ya so ka sai allah wayanda suke adawa da ni kuma adawa da suka yi ai adawa ya kare domin eh, faɗan gida aka yi ai an kuma yi faɗan gida an kuma kare kuma jam'iyyar pdp ai ta gaji haka lokacin da ake neman abu kaga an tashi haya haya haya da an gama kamar an yi ruwa an ɗauke. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari cuba hero ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Yanzu gwamnatin Najeriya ba ta da shakku kan cewa abubakar shekau madugun kungiyar Boko Haram ya mutu. Duk da matsin lambar da ake yi daga cikin gida da kasashen waje na tsawaita lokacin kwashe sojojin Amurka, shugaba Joe Biden na nan kan bakansa game da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na kammala kwashe dakaran daga Afghanistan. 'Yan Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun ciyar da wasu muradan shugaba Joe Biden gaba a jiya talata. inda suka amince da kudirin kasafin dala tiriliyan 3.5 don shirye-shiryen kare marasa karfi daga talauci a kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. masala.